ita ko asibitin za mu tafi gaba ɗaya to ina ganin hakan ma Assalamu alaikum wa alaikum assalam shi ne Aisha. Sanu. Ya jikin naki? Da sauki. Ki magana. Na kara abuwa. sarakai da nuna jin kai duka su sarakai su bada kyauta kamar Sabida Allah da annabi kai wani irin mara da'a ne mara tunani yanzu don Allah kujerar sarkin za ka zo ka zauna. Alshek ma labaran sa hannunka. Ba za ka ba hannu. Ni ka ɗau hannunka mai ɗauke da wahala ka bani. Ka ga labaran. yawancin hauka da rashin hankali da ke ɗibarka wake cin ƙawo da kujerar gadi A kake wani magana wai sarauta ana sarauta da gadi kaga duk wanda ya shura a gadi ya riƙe gaskiya ne da girmama mutane da ya eh. shura amma wulakanta mutane da tozarta su ba zai sa kai shura ba wallahi to bari ka ji in gaya ma wallahi na fi ƙarfinka tallahi na fi ƙarfinka na wuce da saninka kai bari ka ji in gaya ma ni duk wani sharri duk wani kurfa kurfa da kake bibiya ta da shi na sharri na fi karfin ka bari ka ji in gaya ma kai din me za ka zo to gadin ma wani ma ne ma yake bai samu bari ka ji in gaya ma gadin nan da kake gani yanzu haka akwai masu nema da za su samu burin su ya cika gaskiya dai kam eh ai kuma su kowane nema su da suke nema ba suna nema bane don su wulakanta mutane ko su zarta su suna nema idan su rufa ma kansu asiri su rufa ma gidansu asiri da iyalansu da sauran mutanen gari amma kai burin ka ci mutuncin mutane in bacin da kana wawa sha sha sha daga zuwan ka ba sallama ba komai kawo kawo mutane da rigima ni ne sha sha sha sakaran banza ni ne eh, sha sha sha an gaya ma su bawo mazan kuli ne sha sha sha kai ka isa ka gayan magana kai ka isa ka gayan magana waye kai shege talaka kana fama da dauda a jikinka eh baka da aikin yi baka da aikin yi sai je kanan yi ba a saka ba yi kai wallahi bari ka je in gaya maka ka kiyaye ni ka kiyayen wallahi Allah ka kiyaye ni eh saboda Allah gaskiya na ji daɗi sosai ni fa na yi tunanin mutuwa zai an gaya miki bayan ban san gaibo ba amma ina ji a raina insha Allah ba za ki mutu ba sai mun ga haji ko kin ba sai a kake tunanin cewa a gaba na za a ce za a gaba ni da kwararren shirin hali kin san wani abu duk wanda yake neman abu mai kyau duk wanda yake neman abu mai inganci dole fa abu sai ya samu kalubale ni na ɗauka wannan kalubale kuma insha Allah sai na samu nasara akan soyayya ina sosai ma Ahmad har yanzu baka tafi ba? To Ahmad ai dare yayi ko sai a tashi a tafi. Insha Allah. Inda wani abu a maka magana. Allah ba ta lafiya. Amin amin. Allah sa ta da alkai. Amin amin. Sai mun yi wa. Sai an jima. sannu aisha ya jikin iya fitowa na faɗa miki abin da yake ta game da Ahmad amma ina matukar ƙaunar Ahmad don Allah mama kada ki raba ni da shi ki taimaka min wajen cikar burina to na ji Aisha zan yi iya na amma ki rage soyayya so kike ki cutar da kanki mu ma ki cuce mu aisha hmm? ki sa abu a ranki to ki rage kin ji insha Allah babu ya tsariya ina kaunin shi to shi nan zan iya kokari na wai Ahmad me yasa idan na maka magana yanzu ba ka kula ni ko ma za ka kula ni ma a tsorace kamar kana jin tsoro ko dai kana tsoro kar masoyarka ta yi fishi ne kar ta gan mu tare a'a ba haka bane kawai dai kin ga kin ga ina kokarin yi miki magana haka haka to me bi ko ina sauri ne ko kuma akwai wani abu a rina naga har kina zuwa ko ba haka bane amma da ba haka kake min ba to aikin san ita rayuwa komai yakan iya canzawa a lokacin da mu zato ba da kuma lokacin da mu tsammani to shikenan ba matsala amma dai zaman ki anan ba wani abin da yake damun ki ko a komai wallahi to dan Allah zan roke ki wata alfarma kin ji ina jin ka a kin ga dai Aisha ba ta da lafiya kuma alhamdulillah da yanzu ta farfado dan Allah kina kula min da ita sosai kin ga ke ruwa ta ce kuma yar uwa ta ce ki za ki iya kula min da matata kowane lokaci dan Allah ba ka da matsala insha Allah ita ma ai kamar yar uwa ta take in Allah da zan yi kokari Ka gode sosai Allah ya miki albarka na gode ne je ko Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba, muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba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 sannan muna da reshi a jihar kano titin zuro cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya al'ummar duniya musamman mutanen Najeriya masu albarka da kuma al'ummar da suke ƙetaren ƙasa ga baki ɗaya muna muku fatan barka da wannan lokaci mai albarka. Suna na Malam Muhammadu Guri kamar yadda kuka sani cikin hukuncin Ubangiji. Yau ma na sake dawo muku da wannan lokaci mai albarka game da masu matsaltsalu da ya shafi roƙiya da kuma matsaltsalu da suka shafi mata na auratayya da aka kasa gane al'amura nasu. sannan da matsala da ta shafi kasuwancinka da aka kasa gane mishi da kuma matsaltsalu da suka shafi harkar gwamnati da dukkanin wata ibtila'i da ya fada ma mutum ya kasa gane kansa bi iznillahi za mu magance muku dukkanin matsaltsalun da suke damun ku da ikon ubangiji subhanahu wa malam muhammad gunimi ya kwarance a wurin ayyuka da mata waɗanda suke fama da illan aljanu sannan kuma da iskoki malam muhammad gwanimi ya kwarance a wajen yin rukiya daban-daban sannan kuma ana samun nasara da dacewa hakika <clears throat> malam muhammad gwani babu kamar sa wannan mun daɗe da shi a haka yake fama to amma alhamdulillah yanzu da muka ji labarin malam muhammadu Gwani to mun taso tun daga can kebbi mun taho har zuwa nan borno to alhamdulillah mun samu ya warke muna godiya malam gwani babu kamar nan cikin najeriya da ma kewaye gaba ina wayanda suka kasa gane kan kasuwancinsu insha Allahu da ikon Allah in aka zo wajen malam Muhammadu Gwanimi za a samu dacewa yana bada magani ta nan kuma yana addu'o'i duk wanda bai gane kan sana'an shi ba insha allahu in ya zo wurin malam Muhammadu Gwanimi zai samu magani da yardar Allah ina yan kasuwa ina yan siyasa ina mata da ba samu mazajen aure ba ina ɗalibai da suke ta karatu ba sa fahimta to malam Muhammad Gwani ya zo kusa. Za ku iya samun shi a wannan lambobi kamar haka a duk inda kuke a faɗin duniya har ma da ketare kamar makwabtanmu Nijar, Ghana da sauransu za ku iya samun shi a wannan lambobin kuma zai ɗaga kuma zai saurare ku da izinin Allah kuma zai ba ku gudunmawa ɗari bisa ɗari. kai da nuna jin

kuma bari na sake fita bizi har yanzu Allah sarki Ahmad ta yi mai na wani uzuri shi sa idan na biza da ka danna mun bizi na tabbatar uzurin da zaka yi kai mun bizi kawai dai akwai zai <laughs> hmm. tafiya zai

ce ina ɗan ne ta to yarinyar nan da na hana ta fita yarinyar nan ba ta jin magana sai da ta kama hanya ta fita wai wannan wace irin yarinya ce ne za ta zo ta same Ahmad, saboda ina son ka don Allah ka faɗa mun menene a duniya wadda kowace ya mace ta maka zaka so shi zaka ji daɗi ko a jikina yake ko a wani duniya yake ko siyowa ake wallahi ahmad zan je in so saboda ina son ka amu. dole zaki rabu da ni dole zaki daina sona saboda ba dole bane dole sai na yi rayuwa da ke ahmad baka suna ne ka tsanani ahmad bana ɗaya daga cikin matan da kake so ne wai an faɗa miki ana yin so dole ne Ahmad tabbas soyayya kaddara ce, ni kuma kaddara ta akan ka take. Ahmad ina son ka. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba Ahmad, ka tausaya zuciyar da take son ka. Gaskiya ku 'yan mata kuna da matsala. Yanzu haka ina da tabbacin akwai wani yana can ya mutu akan sanki. Ke kuma kina walakanta shi. Kin zo kina ta son wanda shi kuma baya sanki. Me yasa mata kuke yin haka? Ahmad, ina son ka. Kuma soyayya ka kaddara ce a gare ni. Za ta iya kashe mu. Amma ko da mutuwa ne, ka sani da sanka ka a zuciyata zan mutu a amma to kin ɗauko kanki dakon buhun kaya ko kuma in ce kina wahalar da kanki domin kuwa ba zan taɓa sanki ba Ahmad ba zan rabu da kai ba ina son ka ba zan iya daina son ka ba ka yi haƙuri son ka shine babban burina a rayuwa da farin ciki na ko ganin ka ne ina jin daɗi da farin ciki amma ba zan daina sanka ba ka sani ko da mutuwa ne to da soyayya ka zan mutu a cikin zuciyata ina son ka Ahmad. Kamar yadda na gaya miki ba ki ne ba. Ita soyayya kaddara ce kuma ba da ni ta haɗa ki ba don haka ki je ki nemi can wani masoyinki. Haka san dare ba zan taɓa yin addu'an Allah ya yi mun son ka ba sai dai in yi addu'an Allah ya cusa maka sona Ahmad ni riƙayya. To ko za mutu. Domin kuwa ba zan taɓa son ki ba. Ahmad wallahi ina son ka ba zan daina son ka ba na faɗa maka me zan gani haka ko dai ido na gizo yake mu Ahmad da wannan yarinyar to me hakan yake nufi lallai wannan yarinya ya zama dole ko asiri ta masa na sa wannan asirin ya kare ba fa wanda zai kula da kai sai ka kula da kanka assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki da farko dai sunana malam anshas wanda kuka fa sani da ahmad a cikin shirin fim din labarin zuciya wata dama ta zo wani albishir na zo na yi muku shi masoya na. akwai tashar mu mai suna umar islamic tv a wannan tashar ana koya muku yadda za ka samu magani na kowace cuta maganin gargajiya wanda ba sai ka je kasuwa ko ka je asibiti likita ya ta'auna ka yana bata maka lokaci ba wannan magani ne janun na hausa na arabic wanda za ka samu lafiya cikin sauƙi kuma fa ba wai ba da sai da maganin suke ba kawai akan wannan tashar suna koya maka yadda za ka haɗa maganin kai da kanka ba tare da ka je wajen wani ba ba tare da ka biya wani kuɗi ba kai da kanka za ka haɗa maganin kai amfani da shi kuma sannan Umar Islamic TV bata tsaya iya nan ba. Ana ɗora karatuttukan malamai daban-daban daban-daban wanda za ku ilmantu, yaranku za su ilmantu. A wannan tashar akwai faɗakarwa kuma akwai garabasa. Maza dai ku je kan manhajar YouTube domin ku yi subscribing ɗin wannan tashar mai suna Umar Islamic TV ko kuma ku garzayo cikin wannan namba tamu akan WhatsApp domin kuna da wata matsala da kuka rasa samun maganinta a Umar islami za a koya maka ita ba tare da ka biya ko sisi ba kyauta Allah ya samu jaruma baby yanzu ke ɗauki ka ajiye ka zo kina tiktok wannan waya di yanda aka yi ta ahama ce zuwa cika buri za ki sani za ki gane kuranki ne jini gangar ciki aro.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 duniya ne muna sai da 1 gig a halin data akan naira 216 2 gig akan naira 444 halil data yana da sauki ga saukin airtime ko da kuɗi ka manta ka loda a kan wayarka idan kana son wannan kuɗin ya dawo cikin account za ka iya yin amfani da application na halil data da halil data ne kaɗai za ka sayi datan ka wanda za ka iya wuni kana live akan tiktok baka da shamaki baka da wani ɗarɗar akan datan ka. Maza maza kada ku bari a baku labari, ku garzaya kan Play Store ko kuma App Store domin more wannan rahusar garaɓasa za ku rubuta halil data babu gab a haɗe shi ne daidai sunanmu za ku same shi kamar haka. Domin samun data mai inganci da kyau da rahusa za ku iya samun akan ba kamar haka. Halil data alkhairi ne. sakayya labarin zuciya fuskace za tambaya labarin zuciya